ke bazawara ce da ku yi hattara da wa'innan hanyoyin da gaya muku don gujin faɗa ma wannan mummunar ɗabi'a ta lesbian wato maɗugo wanda ya yaɗu a cikin a duniyar nan gaba ɗaya abin ya yaɗu madadin a ce kullum ana faɗakarwa abin yana raguwa a'a abin kullum ƙara fashewa yake masu yi ma yanzu wasu ba sun daina jin kunya su bayyana ra'ayinsu akan macen da suke so su ba kunya bane a ko gaban waye to shi yasa nake son in kawo wasu hanyoyi da za ku guje ma afkawa wannan ga mummunan halaka dan babban halaka ce in ba ku manta ba an halakar da al'umma gaba daya saboda wannan mummunan ɗabi'a to kuma ita ta dawo mana a wannan zamani wannan duk alamu ne na cikin tashin alkiyama to don Allah da annabi ku taimake mu mu ji da sauran masifun ƙanana kanana da suke tasowa ba wannan harkar lesbian din ba don Allah a gyara na farko hanya ɗaya da zaki nisanta ga mace 'yar uwarki duk ƙawar da kika ga tana sha'awar ta rika bude miki tsiraicinta ba ta jin kunya ko menene za ta yi a gaban ki ke a matsayin ta na kawaki ta fito wanka za ta cire kayanta a gaban ki ba ta jin kunyar ta tuɓe ba ta jin kunyar ta sa kaya a gaban ki tsirara haka za ta tsaya to gaskiya wannan kawai ki nisance ta ba kawar arziki ba ce dan saboda haka daga abubuwan nan yake farawa duk mace da za ta nuna miki tsiraicinta ke a matsayin ki na yar uwar ta mace ba ta jin kunyar ta buɗe tsiraicinta a gaban ki to gaskiya ba mace arziki wannan ba kawar arziki ba ce ki nisance ta sannan a abu na gaba da zaki nisanta daga kawaye shine ki guji kawar da za ta zo ko kun dade ba kwado ko wani abu a zaki ta kawai tana da biyu an ta zo ta rungume ki to runguman kala kala ne ba na ce a daina wani a'a ko mun lura ma ba za su gaisa sai an ɗin haka an ɗan rungume juna haka to amma wata za ki ga ta caci ne ki bayan daga wannan runguma za ki ga tana wani shashafa ki tana shashafa ki ta shafa nan ta shafa nan to wannan ma ki guji ƙawa mai irin wannan ɗabi'a saboda daga haka ne za ta sa miki wani wani ra'ayi a cikin zuciyarki to ki guji wannan ki guji ƙawar da za ta kama miki hannu ta rike miki hannu haka tana wasa da shi tana shashafa ki tana wasa da hannunki idan tsawon wani lokaci wani abu yana iya shiga cikin zuciyarki ki guji ƙawa mai irin ɗari ɗabi'u abu na gaba ki guji ƙawar da za ta so ta rinka ganin suranki tana ganin ehm, wa al'auranki ko tana ganin wasu tsiraicinki a takaice ki guji ƙawar da za ta so ta rinka bayyana miki tana son kaza a jikinki a kaza naki yana burge ta waye za waye za to ki guji wannan ƙawar daga haka abubuwan ke fara har a fada ga wannan mummunar ɗabi'a ta lesbian akwai mata akwai abubuwa da dama wanda za ku nisanta ga mata wanda in ba ku nisanta ba gaskiya in ba mai karfin zuciya ba da karfin addu'a to za su iya rinjayen ku shiga ciki saboda su in suka ga abu suna so da hanyar da za su bi su same shi suna yin da hanyoyin